إن كمال الإنسان لا يتم إلا بأمرين اثنين أحدهما إتقان العمل وإحسانه وتجويده والأمر الثاني الثبات على ذلك والدوام عليه حتى الممات يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ففي قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته الامر باحسان العمل واتقانه وتجويده وفي قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الأمر والحث على الدوام والثبات على ذلك فإن الكمال الإنساني لا يتم إلا بأحد إلا بهذين الأمرين فإذا كان أحدهما ولم يكن الآخر لم يتم للإنسان كماله فالله سبحانه وتعالى مما اتصف به اتقان العمل فالله سبحانه وتعالى اعظم من احسن من اتقن عمله واحكمه ففي فصنع الله سبحانه وتعالى كله متقن يقول الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون الذي احسن كل شيء خلقه وبدع خلق الانسان من طين فالله سبحانه وتعالى هو احسن الخالقين هو الذي خلقنا وصورنا وأحسن صورنا فهو متقن غاية الإتقان في كل أفعاله وأعماله وصنعته فلذلك أمر عباده أن يكونوا متقنين لأعمالهم محسنين لها محكمين لها غاية الإحكام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولذلك جاءت توجيهات نبوية شريفة تأمر المسلم أن يكون على أعلى مرتبة من الإتقان والإحسان لعمله فالإحسان يمثل القمة العليا لهذا الدين ففي حديث عمر حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فالإحسان هو قمة هذا الدين فلذلك جاء في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الإحسان وهو إتقان العمل أن تعمل بمراقبة الله سبحانه وتعالى ومشاهدته أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه غاية الإحسان وغاية إتقان العمل أن يكون ضمير المؤمن مستيقظا حيا وأن يكون شعوره حاضرا حينما يعمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه في هذا العمل وأنه سيجازيه عليه إن كان محسنا فيه أو مسيئا فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فالله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالنا فسيحاسبنا عليه فعندما نكون على شعور بهذا دائما فإن ذلك سيكون دافعا لنا على إتقان أعمالنا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أمته دائما على إتقان أعمالهم الأعمال التي بين الله بين العبد وبين ربه والتي بين المخلوق وبين المخلوق جنس من جنسه فلا بد أن نكون في هذا محسنين متقنين لها فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الأجر والجزاء ومضاعفة الأجور رتبها على إتقان العمل رتب كل ذلك على إتقان العمل ففي حديث عثمان الذي أخرجه مسلم من توضأ فأحسن الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره كذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وينقر في سجوده ولا يتم ركوعه ولا سجوده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو مات هذا على هذا لمات على غير ملة الإسلام واعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من سلاته فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود والنسائي أسوأ الناس سرقة أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق الإنسان في صلاته فقال ألا يتم ركوعها ولا يتم سجودها وكذلك امر النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلا سلى ولم يتقن ولم يحسن صلاته امره ان يعيد صلاته فقال له ارجع فسل فانك لم تصلي ارجع فصل فانك لم تصلي هكذا ثلاث مرات وفي الثالثه قال والله لا احسن غيرها اي لا اتقن غيرها علمني فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة من التكبير إلى التسليم بواجب أركانها وواجباتها وهكذا في الصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائمين أن يتموا صيامهم كما قال ثم كما قال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل أمرهم بإتمام الصيام وإتمام الصيام هو إتقانه وإحكامه وبلوغ الغاية في إحسانه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه كذلك في الحج وفي العمرة وأتم الحج والعمرة لله كذلك في جميع الأعمال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يحسنوا تلك الأعمال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس إن الله كتب يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حتى في القتل وحتى في الذبح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقن الإنسان ذلك فلذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حسن أنه قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وفي حديث عائشة عند البيهقي إن الله يحب من العامل إذا عمل عملا أن يحسنه فقيمة المرء ما يحسنه ويتقنه ولم يكن من العيب عيبا بلغ غاية القبح والشناعة كعيب من ينقص من عمله وهو قادر على إتمامه كما يقول المتنبي ولم أر من عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام فلذلك فلذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من بخس الناس أشياءهم ففي قصة شعيب عليه السلام أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من عواعدهم القبيحة التي أخذهم الله تعالى من أجلها وأهلكهم بخس الناس أشياءهم فالنبي فنبي الله شعيب عليه السلام حذر قومه من ذلك قال وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في العرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين وقال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وفي موضع آخر وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قرن النحي عن بخس الناس أشياءهم بالإفساد في الأرض والسعي فيها بالفساد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فلا بد للإنسان أن يتقن العمل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ويتقن العمل الذي بينه وبين أخيه فلا يبخس أخاه شيئا ولا ينقص له من حقه فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك يوم القيامة فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبون da godiya da kirari الله tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron allah ku kiyaye dokokinsa yanda ya cancanta ku kiyaye kada ku kuskura ku mutu face kuna masu wato face kuna musulmi abinda yake sa ɗan adam ya samu kamala ya samu cika a idan allah subhanahu wata'ala ya samu matsayi a rayuwarsa shine ya kasance yana kyautata aikinsa sannan kuma ya dawwama ya ɗore akan haka a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana waɗannan biyu ittaqullaha haqqa tuqatih ku kiyaye dokokin Allah yadda ya cancanta wanda yana nuna kowane aiki da yake kanka na wajibi ka tsaya ka kyautata shi sannan wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan yana nuna ka jajirce ka tsaya ka dawwama ka dore akan haka har zuwa mutuwarka ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi kowa sifantuwa da kyautata aikinsa ubangiji ya yaba wa kansa da cewa shi mai kyautata aikinsa ne a wurare da dama a cikin littafinsa allah subhanahu wata'ala yake cewa za ka gaduwar wanzu ka yi tsammanin a tsaye suke cak alhalin suna tafiya irin tafiyar gizagizai allah ce suna allah wannan aiki ne na allah alladhi atqana kulla shay wanda ya kyautata komai babu abinda da Allah subhanahu wata'ala yayi bai kyautata shi ba alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqa al-insani min tin shine wanda ya kyautata dukkan wani abu da ya halitta sannan kuma ya halicci dan adam daga tabo shine ahsanul khaliqin shine wanda yace ya halicce mu ya suranta halittar mu sannan ya kyautata suran ladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak shine ahsanul khaliqin babu wani abu na halittar Allah da za ka duba ka ga akwai tasgaro ko zoɓawa a cikinsa. halittar Allah cikakkiya ce to wannan sifa ce ta kamala ubangiji ya fi kowa sifantuwa da ita to don haka ne yake umartar mu da cewa mu ma mu zama masu kyautata ayyukanmu cewa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata ayyukanku allah yana son masu kyautatawa shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare da dama a cikin hadisansa yana nuna wa al'ummarsa cewa dukkan wani abu da yake kan mutum ya kyautata shi sawa'un haƙƙi ne da ke tsakaninsa da ubangijinsa ko haƙƙi ne da ke tsakaninsa da ɗan uwansa ɗan adam ya tsaya ya kyautata alkawarin da ya yi ko aka yi da shi kada ya yi aikin da babu kyautatawa kada ya yi aikin da yake akwai ɗungushe a cikin wannan aiki akwai tasgaro a cikinsa aikin da yake tsakaninmu da ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mu kyautata shi tun daga tsarki har zuwa sallah har zuwa sauran rukunan addini annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana mafi ƙololuwar wannan addini shine ihsani ihsani din shine kyautatawa ka kai matuƙa wajen kyautata aikinka ka riƙa bautawa Allah kamar gashi kana ganinsa yana ganinka babu shakka wanda yake bautawa Allah bisa wannan mataki to ba zai yi sakaci ya yi wasa da aikinsa ba yana bauta masa zuciyarsa a faɗake a farke yana jin cewa ubangiji yana ganinsa lokacin da yake wannan aiki ba zai yi wasa da aikin nan ba a hadisin jibril wanda imam muslim ya ruwaito da ya zo yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama game da musulunci da imani da ihsani ihsanin nan shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bautawa Allah kamar kana ganin sa in fa baka ganin sa ai shi yana ganin ka wannan shine kololuwa mu yi aiki mu sani Allah yana ga aikin da muke kuma zai tambaye mu akan sa sawa'un wanda ya wajabta mana na sa tsakanin mu da shi ko wanda yake tsakanin mu da 'yan uwanmu da junan mu duk abin da muka ɗauka to mu tsaya mu kyautata shi mu inganta shi allah yana cewa wa kula a'malu ce ku yi aiki ba sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai ga aikin ku da manzansa da mu'minai wato ku yi aiki akwai ranar da za a bujiro da aikin nan kowa zai gani kuma za ku ga sakamakon wannan aiki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hatta ladan da za a baka za a gina maka shine bisa gwargwadon yadda ka kyautata aikinka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa idan ɗayan ku kamar yadda zo cikin hadisin usman yake cewa idan ɗayan ku ya yi alwala sannan ya kyautata alwalan nan tasa allah subhanahu wa ta'ala zai rika kakkaɓe masa laifuffukansa suna fita daga jikinsa hatta daga ƙarƙashin ainihin faratan hannunsa hatta daga faratansa nan laifuffukansa za su amma sai ce wanda ya kyautata alwalarsa hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da cewa ainihin inganta sallanmu ya ga wani wanda yake salla baya cika ruku'u baya cika sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan zai mutu akan wannan hali to da ainihin ya mutu ba a kan addinin musulunci ba saboda ya gan shi baya kyautata ruku'u baya kyautata sujada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi munin wanda ya fi munin sata a cikin mutane shi wanda yake sata daga sallarsa sabai suka ce ya rasulullah ya za a yi mutum ya yi sata a sallarsa annabi ya ce eh shi ne mutumin da zai rika sallah baya cika ruku'u ba suka sujada saboda haka babu barawan da ya kai wannan to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yayi sallah baya yin ta yadda aka umarce shi annabi ce je ka sake sallah dan baka yi sallah ba suka yi haka da ma'aiki har sau uku da karshe ce ya rasulullahi wallahi ba zan iya yin wadda tafi wannan ba a koya min manzo sallallahu alaihi wa ya koya masa sallah daga kabbara harama zuwa sallama ashe kaga dukkan wani aiki da mu sai mun kyautata a sha'anin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kyautata azumi a cika shi annabi ya ce duk mutumin da bai bar ƙarya da aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatar sai ya bar cinsa da shansa wato yana jin yunwa ne a banza a wata ruwa laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar azumin sa ba wani abu ne ba illa yunwa sannan kiyamun lailinsa kawai rashin bacci ne da cika dare amma ba za su karɓi a gurin Allah ba hakanan duka sauran ayyuka Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika alkin hajji da na umara dan Allah ma'ana ku yi su cikakku ashe a komai ana son ka cika cika shi iyayenka shine ittaqullaha haqqa tuqati Iyayen da zaka iya kada ya zanto kana iya yin abu ka cika shi amma ka zo ka yi shi ba cikakke ba mutanabbi yana cewa lam ara min uyubin nasi aiban ka naqsil qadirin ala tamami ban taba ga aibi wato abin kushe a tare da ɗabi'un mutane ba kamar mutumin da zai iya yin abu cikakke amma ya yi shi ba cikakke ba babu aibin da ya kai wannan haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa Allah yana son bawa idan zai yi wani aiki ya kyautata aiki inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum an yutqina amala Allah yana son idan ɗayan ku zai yi aiki ya kyautata ya inganta wannan aikin nashi Allah yana son wannan mafhuminsa Allah baya son mutumin da ba zai kyautata aikinsa ba hakanan a watar wayar ta hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah yana son ya ga ɗaya daga cikinku in yana aiki yana kyautata aikinsa shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kushe waɗanda suke tauye haƙoƙin mutane wato su cika wa mutane haƙƙinsu ta fuskar ayyuka mutanen annabi shu'aib da suka shahara da tauye mudu da tauye sikeli cikin wa'azin da annabi shu'aibu yake musu suka ƙiji har Allah ya halaka su yana gaya musu wa auful kaila wal mizan wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ku cika ma'auni ku cika sikeli ku cika ma'auni kada ku tauye wa mutane haƙƙinsu kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan gyaranta ta kaga anan Allah subhanahu wata'ala sai ya gwama ya gwama tauye haƙƙin mutane ya gwama shi da barna a bayan ƙasa saboda shi shi ne barna a bayan ƙasa sauraka a wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya maimaita wannan kawa cikin surati hud Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin ce ya ku mutane na ku cika ku cika jama'a ma'auwa to su da su kada kuma ku tauye wa mutane su kada kuma ku yi barna a bayan ƙasa haka na a cikin suratul shu'ara yake cewa wa zinu bil qistasil mustaqim ku auna wa mutane da ma'auni wanda yake wanda yake madaidaici sannan ce wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rika tauyewa mutane haƙoƙinsu wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku yi barna a bayan ƙasa to yau za mu ga rayuwar musulmi wanda yake jin faɗar Allah da manzansa wanda ake karanta masa alƙur'ani dare da rana ko yake karantawa a yau za mu ga rayuwar mu ta cika da ɗungushe da algush da rashin gaskiya tun daga sama har ƙasa daga manyan ma'aikata har zuwa ƙanana daga 'yan kasuwa waɗanda suke attajirai zuwa ma'aikata zuwa masu aikin kwadago masu aikin hannu masu aikin ƙarfi lebura da kafinta da mai aikin walda da tela da dukkan wani abu wani rukuni na masu sana'a in ka bincika sai ka ga mafiya yawa su ne waɗanda ba sa kyautata aikinsu ba sa inganta aikinsu kuma ba wai don mutum bai iya ingantaccen ba a saboda cikakkiyar wato cikakken ha'inci da rashin tsoron allah da rashin tunanin sai fa allah ya tambaye shi wannan aikin da aka bashi ka yi jinga da ma'aikaci ka ce ga abin da kake so ga yadda kake so ku yi alkawari ya saba ka kuɗi ka ɗauka ka bashi amma daga ƙarshe sai ya zo ya yi maka abin da ba shi kuka yi alkawari da shi ba ya rage maka ya cuce ka kana ji kana gani haka za ka karɓa bayan da ka iya shi kuma ya zaci cewa ya sha ruwa ta sha bai san cewa ubangiji wata ala sai ya tsiye shi ya yi tambaye shi akan wannan me ya bayar da mu baya a yayin da abokan zamanmu suke ƙara gaba rashin inganta aikinmu wanda kake ga ɗan uwanka ne musulmi ne addini wanda shi ya fi komai ya haɗa ku baya da watakila harshe ya haɗa ku watakila jini ya haɗa ku za ka ɗauki aiki ka bashi amma ƙarshe kafin a kai ƙarshen aikin nan sai ka yi kamar kai kuka da hawaye saboda mai saboda yadda zai rika cigar da cututtuka iri-iri a ciki ya yi magana ya yi ƙarya ya yi alkawari ya saba ka bashi amana ya ci amana haka za ka yi ta fafutukar yadda za ka kwaci kanka daga hannunsa a yayin da kake ganin ka taimaka ka nuna zumunci ka ɗauko aikin da ya kamata ka bashi ka bashi ka bar wani wanda ba jinin kuɗe ba ko ba ƙabila kuɗe ba ko ba yaren kuɗe ko ba addinin kuɗe ba kana ga wannan ya fi kusanci ka ɗauka ka bashi amma ƙarshe ba za ku wanye lafiya ba sai ya cutar da kai sai ya ha'ance ka sai ya ci amanar ka ka yi mu'amala da wannan baka ji da daɗi ba gobe ka yi da wancan baka ji da daɗi ba jibi ka yi da wancan baka ji da daɗi ba sai ka zo ka kirawo wani wanda ba ma musulmi ba ne ka ba shi irin wannan aikin kuma ya yi ya kyautata maka don ne gobe za ka neme shi ba abin da yake faruwa yanzu a cikin al'ummar mu kenan galibi mutanenmu ba wai ba su san sana'un da suke yi ba a'a sun sani wasu sun shekara ashirin wasu ma sun fi shekara ashirin akan wannan sana'ar amma wallahi ka ɗauko aikin ka bashi ba zai zo a kan kari ba ba zai maka aikin ka lokacin da kuka yi zai gama ba ba zai zo aiki ba sai bayan sha ɗaya da an yi kiran sallar la'asar kuma shi ya tashi aikin da za a yi shi a kwana biyu sai kwana goma yana maka shi sannan ƙarshe ɗan abin da ka bashi ya cinye sai ya shiga kuma ha'inci ya shiga ƙarerai Karshe ka ga an yi aikin ba tare da yadda kake so ba ba tare da yadda kuka yi da shi ba to babu shakka wannan abin shi yake mayar da mu baya wannan abin shi yake mayar da mu baya shi kuma yake sawa waɗanda ake ganin ba musulmi bane suna ƙara gaba domin Allah subhanahu wata'ala bai wajabta maka cewa ka yi mu'amala da ɗan uwanka musulmi ko zai cuce ka ba Allah bai ɗora maka wannan ba idan musulmi dan uwanka zai cuce ka ka kira wanda ba musulmi ba ka bashi ka halal ne a musulunci amma saboda kana son ci gaban al'ummar ka yake kake ganin gara ka jawo wannan wani dan uwansa zai jawo na jiki na jini wani sun fito ciki daya wani sa ne amma in ya tabka masa wata tsiyar iya ƙarshen tsiyar da makiyinsa zai masa kenan ta yaya za mu ci gaba a haka ta yaya ne san da waɗanda ba waɗanda muke ganin cewa ba jinsin mu ɗaya ba addinin mu ɗaya ba za su yi mana gaba ba ba su yi fintin kau ba ka kyautata aikinka mutane Allah zai soka in Allah ya soka ka gama samun sharafi na duniya da lahira inna Allah yuhibbu ahadakum fa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin farkon samara da zaka samu ta kyautata ayyukanka ka samu soyayyar Allah Allah yana san ɗayanku ya yi aiki ya kyautata yayin da ka zanto mai gaskiya mai amana mai kyautata aikinka farkon ta tagomashin da za ka samu wanda ko baka samu ko ba sai wannan ka gama samun rabauta duniya da lahira za ka samu soyayyar Allah amma wannan baya gabanka sannan ubangiji zai ninninka maka aiki ladanka duk sanda za ka kyautata aiki to ladanka zai ninnunku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin wanda zai yi sallah ya gama sallarsa ya samu lada tara bisa goma wani ya samu wani ya samu takwas bisa goma wani ya samu bakwai bisa goma wani shida wani biyar wani hudu wani uku wani rabi gwargwadon yadda kowa ya kyautata wannan sallar gwargwadon yadda Allah zai ba shi lada sannan kuma ka samu ci gaba ka duba ka ga duk mutumin da yake kyautata sana'arsa ya ka zama mai kyautata aikinsa mai gaskiya ko ina ya je neman sa ake sai dai ya taimaka ma wasu amma ba shi ya je yana neman a taimaka masa ba saboda gaskiyarsa saboda Allah subhanahu wataala zai daga shi amma duk ba mu san wannan ba sannan zai samu yardan mutane zai samu yabon mutane zai samu kyakkyawar addu'a ta mutane akwai abin da yake da daɗi irin ka zo ka yi wa mutum aiki ya biya ka kuma ya maka godiya ya yi maka kyakkyawar addu'a ba ku rabu kuna la'antar juna ba yana maka allah ya isa akwai abin da ya kai ka samu yarda da addu'a ta bayan allah to waɗannan abubuwa duk ba ma tunaninsu so muke sha yanzu magani yanzu mutum da ya fara abu so yake kawai ya ga ya kudanci ta kowane hali wanda kuma wannan shi ya kai mu ya baro mu matukar ba za mu gyara halayyarmu ba ba za mu gyara ɗabi'unmu ba to kuma mun dinga ci baya kenan babu wani wanda zai iya zuwa cicciɓa mu mu ne za mu cicciɓa kanmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane yanayin da suke ciki sai sun canza kansu sauraka mu za mu gyara kanmu ta yadda za a rika maraba lale-lale da mu amma matuƙar muka ci gaba da wannan to ƙasa za mu yi ta yi kuma babu kuma wanda zai iya ceto mu saboda haka uwa a kyautata aiki duk wata sana'ar da kake yi tsaya ka riƙe ta ka kyautata duk wani wanda ya baka aiki tsaya ka yi masa fi sabilillahi tsaya ka kyautata aikinsa ka bar signboard ɗinka a inda ya kai aiki kowa ya zo ya gani ya yaba da haka za mu ci gaba da haka ne za mu taimaki junanmu da haka ne za mu ƙara dunkulewa mu zama abu ɗaya amma matuƙar ba wannan za mu yi ba to kuma kullum za mu ƙara nisantar juna waɗanda suke magabtanmu kuma za su rika shiga tsakiyarmu allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da zugatanmu a kan gaskiya ya nuna mana gaskiya a duk inda take ba mu ikon rikonta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cire mana son bin zuciya ya cire mana dattin zuciya ya cire mana ainihin sha'awa-sha'awan duniya Allah subhanahu wata'ala ya sanya ainihin tunaninsa da halarto shi a zukatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu fitintunu da suke addabar mu nan da can Allah ya kawo mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana abin da ya fi karfin mu abin da ba mu iyawa Allah ya iya mana abinda ba mu iya Allah iya mana Allah subhanahu wataala ya dube mu da rahamarsa da lutufinsa ba dan halin mu ba Allah ya dube mu da rahamarsa da lutufinsa ba dan halin ba ubangiji subhanahu wataala <clears throat> ya sanya tausayi da jin kai a zakatan shugabannin mu mu kuma Allah ya ba mu ikon haƙuri da juriya akan musu biyayya cikin duk abinda da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا